kamar yadda kuke gani wannan usb ne sannan kuma sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baka mu da sake saurara da ku a cikin wannan bidiyon kamar yadda kuke gani yau za mu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Samsung ne mai suna S21 Ultra mu je kai tsaye don mu yi unboxing din idan muka yanka nan muka koma can ma muka yanka kana jiya kwalin ka daga babu da zaka fara gani sai wannan yar takardar sannan sai kuma abu na gaba abu na gaba ba kuma bane kamar yadda kuke gani s21 ultra din ne da kanta muka dauke ta muka ajiye ta a gefe daya abu na gaba kuma ba kuma bane sai wannan kwalin wannan kwalin yanzu zamu je kai tsaye mu bude da mu ga me a cikin kwalin kamar yadda kuke gani wannan usb ne sannan kuma sai wannan yan takardun abu na gaba kuma ba komai a ciki sai bayan kwalin wannan kuma fil ne na cire sim slot kamar yadda kuke gani muka ajiye shi muka ɗauko wannan takardun wannan ne takardun wannan za ka yi zama ka kanta su don za su yi amfani sannan sai kuma usb din haka usb din yake sai muka buɗe shi haka bakin shi yake tafsi sama tafsi kasa sannan abu na gaba kuma ba kuma ne illa s21 din da kanta haka bayan s21 din yake yanzu muka je kai tsaye muka ɗaya ledan da yake bayan ta sannan shi ma ledan kamera muka ɗaya shi haka bayan wayan yake in muka juya gaban wayan shi ma haka gaban wayan yake idan muka ɗaya ledan da yake gaban wayan haka shi ma gaban wayan yake sannan sai gefe gefen shi ma in muka ciccire gabaki ɗaya yanzu sai mu je kai tsaye domin mu kunna wayan kana kunna ta abinda da za ta fara nuna ma kenan yawwa nan wajen kuma ba kawai bane wasu 'yan setting ne da za ka yi in ka gama kana danna finish za ta buɗe ma home screen kamar haka duka duka anan muka kawo ƙarshen unboxing yanzu kuma za mu shiga cikin review kamfanin samsung shi launching ɗin galaxy s21 ultra a 2021 january 14 shi releasing ɗin shi a kasuwa 2021 january 29 yanayin nauyin ta ma'ana weight ta 227 kg build ta na gaba glass ne gorilla glass victox bayan ta ma glass ne shi ma gorilla glass victox ne sannan frame ta kuma na aluminium tana zuwa da nano sim da kuma esim a gefen display kuma waya ce da take zuwa da dynamic amoled times 2 size ɗinta kuma 6.8 inches resolution tana zuwa da 1440 times 3200 pixels sa'annan waya ce da take zuwa da always on display a gefen platform tana zuwa da android 11 ne upgradable to android 13 memory kuma ba a sa mata kasula sai internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 128 gig 12 gig ram tana zuwa da 256 gig 12 gig ram tana zuwa da 256 gig 16 gb RAM tana zuwa da 512 gb RAM tana zuwa da 512 gb 16 gb RAM a gefen selfie camera tana zuwa da single camera ne kuma wannan single camera na gaba yana zuwa da 40 MP wide ne sannan za ka yi shooting video da shi 4K at 30 at 60 fps sannan za ka yi shooting video da shi 1080p at 30 fps a gefen sound ba laifi waya ce da take zuwa da speaker sosai sannan idan muka koma gefen main camera tana zuwa da quiet camera ne a bayan ma'ana kamera guda hudu. Na farko yana zuwa da 108MP wide, na biyu yana zuwa da 10MP periscope telephoto, na uku yana zuwa da 10MP telephoto, na hudu yana zuwa da 12MP ultra wide. A gefen video za ka iya shooting 8K at 24 fps sannan za ka yi shooting video 4k at 30 at 60 fps sannan za ka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 240 fps sannan za ka yi shooting video 720p at 960 fps a gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint under display ultrasonic ne a gefen battery kuma tana zuwa da 5000 ma ne a kalolinta tana zuwa da kaloli ne guda biyar na farko phantom black na biyun phantom silver na uku phantom titanium na hudun kuma tana zuwa da navy color ne na hudun na biyar din kuma tana zuwa da phantom brown duka duka ana muka kawo ƙarshen unboxing da biyu na glazi s21 ultra kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu dawo sabbin bidiyon mu youtube za su ke sanar da ku mun gode